kuma abu abokina ne tare muka yi karatu da shi a china tare muka zauna muna rayuwa hankalin makwanci lafiyar mu ba abin da sami yawancin mutane sun san abu bice na zama a abuja ko kuma ka ce abokin ka kai daga abuja ka zo ko kuma a ni asali na dan kano ne but mun yi karatu da shi tare a china tare muka yi rayuwa makaranta mu ɗaya da shi kuma tun a can muna buga bol tare da shi yanzu za ka iya gaya mun waye favorite players ɗin eh to shi Neymar ne Neymar shi ne babban player da yake so shi sa za ka ji mu a China ma Neymar muke kiran shi Neymar jinio eh saboda shi yana son Neymar gaskiya exactly abin da yake so in ga ma mhm. yana da irin skills kamar yana da gudu na san yana da gudu da yana ba eh gaskiya yana da gudu sosai kuma yana da yan ka kana gani zai iya kai matsayin nema eh to gaskiya yayin da yake yi yanzu zai iya kaiwa matsayinsa saboda abin da shi yake so kenan ka sai idan mutum yana sa abu dole zai so ya ga yayi abin da yake so kuma yana so ya taimaka matasa saboda su masu fara harkar bol din nan akwai wani abin da yake so tambaya eh. especially akan cewa shi yana da academy kuma mun san Kano nan asalin sa ne ka ga dan gida ne ko eh. ya kamata at least shi ma yana da academy a Kano me yasa bai fara Kano eh to ka san lokaci ne ai komai zai zo yanzu ga an fara wannan tournament din a Kano to a hankali a hankali zai zo kanan ma zai buɗe wani akadamin na bol dinsa yanzu haka yana da tim a abuja a kanan ma lokaci ne zai zo insha Allah to kana gani idan ya zo matasa za su samu dama matasa da yawa su samu dama su karbi wannan hanya saboda dama muna da matasa da yawa wanda suka iya bol rashin samun dama ne akwai teams da yawa wanda suke son yin bol amma saboda haka shi yanda ya zo yanzu yana so duk matasan da suka iya bol din nan babu hali ya taimaka musu su masu fare to yanzu kasan wanda suke ball especially a nan irin five aside competition yawanci daga gidan masu kuɗi ne mm. idan ka duba talaka kuma wasu ba su da damar su zo su buga a wani irin wannan gasar tun dama dole akwai eh, magana yadda ka faɗa akwai talakawa yadda ba su da hali su zo su same shi ma ko samu wani wanda zai bai magana amma shi abin da yake gani har talaka tun da dan gari ne a dan bici ne shi kuma idan ya je bici za ka ga mutane suna zuwa wajen shi suna zama da saboda haka wannan yana a hankali a hankali insha Allah kowa zai shigo tim din insha Allah to yanzu kana nisa zai dauka kowa eh zai iya dauka kowa amma lokaci ne ka san a hankali a hankali ake komai shi yanzu ya fara ne saboda ya taimaka mutane matasa wanda suka iya bol. Ami ya sanin ka? Ya suna na Mahmud Tijjani. Mahmud Tijani kai ma dan Kano daga nan garin Kano nake ok kai ma me ya ɗinka da abubuwa fice ok na ne mun yi karatu da shi a university tare ok a can muka da za ka iya gaya mu wasu abubuwa kan shi eh gaskiya yaro ne wanda yake son ball tun da tun a can school mun yi competition da shi sosai abin da yake so kawai ball ne da ba To kuma gashi yanzu har da idan Nigeria dai bai kyale abubuwan ba har yanzu ana ana ana trying dai nan Najeriya muna da wanda suna da sanyin bolin da yawa amma like ba su samu irin daman nan ba so yanzu abba shine yake so ya zo ya kawo wannan a samu canji ka gane like duk wanda irin wannan wanda suke so su yi bolin nan amma ba su samu dama ba so ana so a irin wannan competition da ke haka za a selecting din few players saboda su ma a taimaka musu su je in su zo zama su je waje su yi tunda ball a waje is very different da ball a nan Nigeria okay to yanzu yanzu abin da kai ka gani a wannan competition a wannan gasar da akwai irin gyaran da kake so shi ya dauka ko kuma shi ya gani za ku iya gaya mishi so saboda ni mun yi magana da shi sanda aka zo yake gaya mun sannan na ga picture din na bolin na gaya mai saboda a nan garin Kano there are so many teams wanda suke buga pop aside akwai wasu da yawa wanda sun iya bugawa amma like wanda ya bawa organizers like kawai sun yi selecting ne within themselves kawai haka ne ba su yi inviting other teams ba su gaya wasu ba ko shi ne like kalubalen da ka samu yanzu aka yi akwai place da on wanda suna son su yi bolin anan a gani a ba su samu dama ba teams ko ni da ganin nan akwai teams da yawa da na sani da da zan kawo su zo su buga wannan saboda su ma su samu dama irin wannan sun yi kokari su je su samu wani su tabu su ci gaba to yanzu wannan ina son tambaye ka kaga an ce abba bichikov first edition to muna gan za iya mai da shi abun ya zama kamar continuous kuma ko ya kai ka ya mun yi magana shi ya ce za a ci gaba kuma ya ce next time insha Allah irin wannan sun problem din da samu yanzu ba za ka karasa samu ba za a zo na sai organize abun sosai like abba kowa jaman shi yanzu nuna talent din shi tunda a wannan kamar za nuna kamar like selfishness ne ka gane wasu an danne wasu akwai wanda suke so su yi ball din sun yi amma ba a basu dama su zo sun yi ba amma next time insha Allah an za za mu shirya za a ba kowa dama za a samu kamar like kafin kafin fara tournament din za a dan fara sa kamar kamar matches zaka the teams a zo ana yi ana sai ana selected teams zaka a zo sai ana picking teams ba wai kawai a ce an sa ba randomly kawai a selecting teams kawai anyhow no ya kamata a ce like ana bi akwai ina cable da yawa kan yawa like za a samu players teams da yawa a zo a selecting teams sai wanda suka cancanta sai a ba su dama sai su suna bugawa okay to na gode yawa yawa you're welcome